safiyar asabar ce 29 ga watan rabi'un isfani hijira annabi sallallahu alaihi wa ala'ali wa wasallama na da shekara 1435 daidai da ɗaya ga watan march shekara ta 2014 wannan shine kaset na biyar daga cikin kasusuwan karishen karatun hamawiya asalin littafin hamawiya wallafar a sheikh sheikhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya ji kanshi da rahama fatawa ce aka rubutowa ibn Taymiyyah daga garin Hama na ƙasar Suriya ana tambaye shi game da yadda ya kamata a gudanar da ayoyin da suka zo suna faɗan cewa Allah na da siffa kaza Allah na da siffa kaza da su da hadisai masu irin waɗannan ma'anonin ma'ana as-sifatul khabariyya kenan a inda ibn Taymiyyah ya dauki alƙalamin sa ya rubuta wannan amsa wanda aka fi sani da suna alfatwal hamawaitul kubra babban malaminmu a sheikh Muhammad al'awwal Adam alalbani albani ya karantar da wannan matani na hamawiya a cikin kasusuwa fiye da casa'in a inda ya dawo ya fara karanta wannan mukaddima wadda Dr. Hamad Ibn Abdul Muhsin tuwaijiri ya yi wannan littafi ya yi wasu 'yan kasusuwa Allah ya ɗauki rayuwarsa sakamakon kisan gilla da wasu la'anannun waɗanda ba san ko suwaye ba har yanzu suka yi mushi da shi da ɗansa abdullahi da matarsa umma abdulbar muna roƙon allah maɗaukin sarki ya shi shahadarsu ga baki ɗayansu ya ɗaukaka darajarsu a cikin mutanen kirki makusanta maɗaukaka a wurin allah wanda suka wannan ta'addanci kuma ya allah ka mai musu da martani akan kaidinsu allah ka wulaƙanta su duniya da lahira in ba manta ba a cikin karatun da muke na wannan muƙaddima ta hamawiya mun kwana ne a inda wato malam hamad tuwaijiri profesa yake mana bayani akan ire-iren maganganun da ya ciro daga wasu manyan malaman musulunci wajen yabo da bayyana matsayin ibn taimiyya a ilmance za mu tashi a inda yake cewa ya kulul imamu zahabi fi ma'arade wasu da shekhar islam al'imamun hafiz abu abdullahi zahabi yana cikin siffanta mana ibn taimiyya sai ya ce wasara min akabirul ulama ife hayati shuyukhi ibn taimiya ya wayi gari ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai tun malaman shi suna raye ma'ana tun malaman shi suna duniya aka ba da lissafa shi daga cikin manyan malamai wanda irin wannan baya faruwa ga mutum gama gari a ce tun malamanka suna nan kai ma ka zama malami galibi mutane suna iya zama malamai ne a lokacin da babu malamai da suka koyar da su amma lokacin da malaman da suka koyar da su suke nan to ba zai yi ma a ji labaransu ba da haka wanda duk ya iya yin fice har ya zama malami a idan malaman shi babu shakka wannan ya kai malami kamar imam malik wanda malaman shi ne ma suka ainihin wato haɗu suka ba da wato karar suka yanke hukuncin cewa lalle lalle ya fara karantarwa walahul musannafatul kibar allati sarat bihar rukban sannan ibn Taimiyya yana da manya-manyan littafai dubga-dubgan littafai allati sarat bi har rukuban wanda matafiya suka yi ta tafiya da su ƙasashe suka kai su ko'ina wala'alla tasanifahu fi hadha alwaqti takunu arba'ata alafi kurrasin wa akthar ibn Taimiyya littafan shi inji zahabi watakila a yanzu da zahabi ke wannan magana yace za su dara akan wato littafai takaddu dubu hudu ko arba'ati alaf takarda dubu hudu wa aksar ko fiye da haka kama ce shafi dubu hudu da irin takaddunsa na lokacin ba irin waɗannan ba wa fassara kitabar lahi ta'ala muddata sanataini min sadarihi fi ayyamil juma kuma yayi na ha muddata sinin na? wa fassara kitabar lahi ta'ala muddata sinina min sadarihi fi ayyamil juma ya yi tafsirin alƙur'ani ainihin wato tun daga farkon ƙur'anin a kwanakin salloli a kwanakin juma'a wato juma'a juma'a tsawon shekaru yana yin wannan karatu a jami'ar umaru wa kana ya tawakkadu zaka'an ya kasance yana da ƙarfin basira wa sama'atuhu min alhadisi kafira abubuwan da ya ji a bakin malamai na hadisai riwayoyi da isnadojin hadisai shi suna da yawa wa shuyukhu aksara min kai shaykh rabi ya ce malaman shi sun fi guda ɗari biyu. wa ma'rifatuhu bi tafsir ilaiha al-muntaha kwarewa ibn taymiya wajen tafsirin alqur'ani ta kai matuka wa hifdhuhu lil hadisi wa rijalihi wa sihhatihi wa saqmihi fama yulhaqu fihi wajen haddashi da hadisi kuma da sanin mazajen hadisi da sanin inganci ko raunin hadisi to anan kuma babu wanda ya riske shi anan wajen babu wani malami a zamanin shi wanda ya riski abin da ibn taymiya ya kai wajen haddace hadisai wajen sanin tarihin mazajen hadisai wajen sanin ingancin hadisai ko rauninsu wa amma naqluhu lil fiqh wa madhahib as-sahaba wa tabi'ina fadlan an al-madhahib al-arba'a falaysa lahu fihi nadhir yace amma kaga kuma wajen iya shirato magana fiqh da iya hakaito mazhabin sahabbai da tabi'ai game da fatawoyi banda kuma sanin mazhabobin nan guda hudu hanafiya malikiya shafi'iya hanabila misali falaisa lahu fihi nadiru anan ma bai da sa'a ma'ana ko a ina ibn timiya ya daran masa'a wajen ilimi wa amma ma'rifatuhu bil milali wan nihal wajen sanin kuma kungiyoyi da addinai da mazhabobi na bata wal usul da sanin kuma ainihin wato usul aqida kenan shine usul anan wal kalam da sanin ilmul kalam mantiki da falsafa fala a'lamu lahu fihi nazira yace ni dai ban san wani kinin shi a wajen ba kaji duk waɗannan ilmomin da za bi lissafo in ka kalla zaka ga duka ibn taymiya ba yi da wari a cikin su a zamanin sa tun daga ilmomin qur'ani da hadisi da sanin eh, tafsiri da fiqhu da sanin mazajen hadisi da sanin mazhabobi da sanin milal wal nihal da ilmul kalam da usulul da usul wato aqida duka waɗannan laysa lahu nadhirun ko kuma fama yulhaqu bihi fihi la a'lamu lahu nadhir din ma'ana ɗaya ce ina fata mun fahimci wannan wa qala aidan har ila yau zahabi bai gaza ba wajen bayani game da wannan bijimin malami yace wa kana ayatan fi zakai ya kasance aya abun mamaki ne abun a tsaya a kalla ne a ga cewa lalle Allah ya isa mahalicci wajen iya raba baiwa bin zakai wajen basira basira ibn taymiya wato aya ce mai zaman kanta abin mamaki ce wa sur'atul idrak da saurin hangen nesa yadda yake iya hango abubuwa yadda yake iya riska abubuwa ra'asan fi ma'rifatil kitabi wa sunnati wal ikhtilaf kuma shi shugaba ne jagora ne wajen sanin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi sallama da kuma sanin saɓani na mazhabobi baharan fin ƙaliyat, kogi ne har ila yau wajen iya ciro magana daga cikin littattafan mutane ko da a littafin hamawiyan nan kawai ka tsaya za ka iya fahimtar haka wa huwa fi zamanihi faridu asrihi ilman wa zuhuda zabi ya ce shi ibn taymiya a zamanin da yake raye faridu asrihi kilo ne shi a wannan zamani ba shi da abokin garawa ko abokin wato mukarana ilman wajen ilimi wa zuhuda da wajen gudun duniya ila an kala malam ainihin hamad ya ce har zuwa inda zahabi ke cewa wa ƙara'a wa hassala ya karanta littattafai ya yi nazari wa hassala kuma ya tara sani ya tara ilimi wa bari a fil hadith ya ƙware a cikin ilimin hadisi wal fiqh ya kware a cikin ilimin fiqh wa ta'ahhala litadris ya zama ya zama wato ya zama ya cancanci da ya karantar wal fatwa kuma ya cancanci ya da fatawa wa huwa ibn sab'a asharata sana tun yana dan shekara 17 wanda a ka'idar Najeriya ne ma ko zaɓe bai sai ya kada ƙura ba ko bai cika mutum ba ka'idar duniya ma irin ta yanzu amma ta lokaci ban babban malami raga irin maganganun da malam Muhammad Awal Adam Albani rahimahullah ya dade yana faɗa kenan waɗannan maganganun cewa shi ilimi ba duka ne ake koyan shi daga bakin malamai ba dole sai na farko tukunna kana da basira wadda Allah ya baka ka je nan aka ce yana da aya ne wajen basira yadda shi ma malam Albani yake aya wajen basira kowa ya san haka sannan kuma bayan haka aka ce qara'a wa hasala ya yi karatu bayan ya yi karatu a gun malamai fiye da ɗari biyu kamar yadda muka ci sannan kuma ya zauna zaman ya kirke kan shi wajen mutsala'a da muraja'a da bincike da nazari wa hassala ya tara ilmomi da yawa wa bari'a sannan ya ƙware a cikin ilmomi kala kala daban-daban tun daga kan hadisi da fikihu da makamantansu shi sa kullum ku ga sanda mala albani yake rayan ya yana wani karatun sai ka rasa ma ya aka yi ma iya wannan karatun haka kowa yake fada har makiya sun suna cewa ka akwai karatu amma iya za ta hana su yadda cewa malamin sai su ce wai yaushe ya karatu ko kuma suwaye malaman shi tunda dai ka ji akwai karatun tabbas akwai inda ya samo shi kenan kama an ga mutum da kuɗi ne ina ruwanka da inda ya samu ka dai gan da kuɗi ko to ka lissafa shi a cikin mawadata babu ruwanka da ina ya samo kai ba wakilin imanin shi bane kai ba wakili ne akan ayyukan shi ba kai ne mala'ikan da ke kula da shi ba to amma hasada ba ta barin mutane suka ji suna cewa a ina ya karatu bai fai jami'a islamiyya ba ai ba a san shi ba sai a nan najeriya ai kaza kaza kaza to ba haka ake ba jama'a abin da ake shine an ji mutum allah ya mishi baiwa to kai a matsayinka na musulmi sai ka gane wannan aya ce daga cikin ayoyin allah kamar yadda ma da ya ambata anan ka gane cewa haka allah ke yin abubuwan shi wani ya mishi baiwa a aikin tela wani ya mushi baiwa a karatu wani ya haɗa mushi duka biyu wani ya mushi baiwa a iya zance wani a iya siyasa wani a tattali kowa da inda Allah yake mushi baiwa to kai da Allah ya mai baiwa a gyaran mota ba kai nake kasan sirrin mota da injinta karka dinga sa ido akan wanda Allah ya mushi baiwa akan sana'ar kama kifi su kai kuma wanda Allah ya mashi baiwa a karatun boko ka zama ka iya ingilishi kai dan boko ne ka iya turanci karka dinga sa ido akan wanda Allah ya mashi baiwa akan arabiya kana ganin bai kai ya kawo ba baiwa ce ta Allah haka Allah yake raba ta amma dai alqadiyya anan shine anan ita ce mutum bai tara ilimi kawai da abin da ya saurara a gun malamai sai ya koma ya akkafa kanshi ya zauna da kanshi ya ci gaba da nazari da bincike da kokarin gano wasu abubuwa anan zai tara ilimin da bai taba jin shi a bakin kowa ba domin duk abin da mutum zai fada maka matsayin shi na malami ba zai iya gaya maka duk abin da ke cikin littafai ba ko da kan littafan da ke cikin wannan hol namu ne kadai a ce littafan da ake iya hujja da su a musulunci babu da za ka ji gaba ɗaya katunsa a gaban malamai kuma matsayinka na malami ko mai fatawa ko mai karantarwa ko limami ko mai baya da darasi kana buƙatar ka karanta fiye da yawan waɗannan tafan fiye da yawan su sosai shi yasa shi malam namu Allah ya ji kai shi ya kasance abun kwatance. saboda kowa ya san irin yadda malam ya dukufa wajen nazari da bincike da karatu da ainihin kokarin sabunta abubuwan da ma ya karanta su tun can baya ba wai ma sababbi kadai waɗanda bai karanta su ba a baya din to kaji haka ibn taymiya rayuwar shi ta kasance da haka tun yana matashi dan shekara goma sha bakwai aka same shi da ɗimbin ilimin da ya cancanci ya karantar ya cancanci ya bada fatawa ya zauna kuma zaman karantarwar ya zauna zaman fatawar aka ji ilimi kuma wanda tun a lokacin aka tabbatar da ya kera malaman zamanin shi tun daga waɗanda suka ɗara mai a shekaru da wanda suke sauyin shi a shekaru da waɗanda ma malaman shi ne ya zauna gabansu ya yi karatu a gabansu Allah ya ji kansu da rama wa taqaddama fi ilmi tafsiri wal usul haka nan ya zama ya zama jagaba a wajen ilimi na tafsirin alqur'ani da kuma ilmomi na aqida wa jami'il ulumi wa jami'i ulumil islam da dukkanin ilmomin musulunci usuliha wa furu'iha waɗanda suke wato usul ulumul ala waɗanda da su ne ake zama malamai wa furu'iha da kuma waɗanda suke su ne malanta take bayyana a cikin su domin ilimin musulunci kullum ana raba su zuwa waɗannan ɓangarorin guda biyu akwai ulumul ala su ne wato al'usul kenan su ne sulugal arabiya su aqida mustalahul hadis usulul fiqh usulul tafsir da makamantansu waɗanda kamikancin suke koya maka sannan kuma akwai furo wanda su kuma su ne waɗanda waɗancan usul ɗin ke mahidima irin fikihu irin tarihi irin shi tauhidi ɗin irin tafsiri waɗannan dai waɗanda daga can ake tsotso tsare-tsare da manhaji da yadda ake mu'amalantar soshi a fitar da ainihin wato na tayi daga cikinsu duka waɗannan ya iya su wadakkiha wa jilliha da ilmomi masu zurfi wa jilliha da kuma wanda suke a bayyane ilmomi irin na 'yan islamiyya irin na malamai gama gari wanda kowa ya sani yanzu misali in aka zo ana magana a cikin karatun musulunci ta yiwu da zaran an ce tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa na da wani abu da zai faɗa kai saboda ilimi ne wanda ya bayyana karara kowa ya san wace shekara aka haifa annabi sallallahu alaihi Salama wace shekara ya hijira wace shekara ya rasu yaushe aka yakin uhudu yaushe aka yakin badar galibin mutanen da suke musulman da suke da alaƙa da ilimi ko da sama sama ne ba sa rasa dan wani abu da za su iya bincina a cikin wannan haka aka zo fiqhu duk musulmin da yake da alaka da ilimi ko dan yayi ne watakila ya sanin farlan alula farlan sallah sallar azar, raka'a nawa ne yaushe ne zawali yaushe ne sallar la'asar misali duk mutumin da yake da dan alaka da ilimi ko zai iya sanin waɗannan to wannan sune aljul wanda suka fito fili akwai kuma wanda suke da zurfi advanced wanda uh, masu uh, waɗannan 'yan dagajiya ka irin malamai gama gari irin ɗaliban ilimi da sauran balantana kuma sauran jahilan gari duk ba san wannan ba wannan sai manyan malamai shine magana akan misali ilimin hadisi magana akan nasikh wal mansukh magana akan tarjihi na ainihin wato masail magana akan muqarana tsakanin dalilan wannan mazhabi da wacce, magana akan raddi ga yan bid'a game da sifat kaga waɗannan ilmomin sai manyan malamai sun fi karfin dan tagadan tagadan ko da yanzu kai da kake mai koya da zara an zo an kawo maka wata aya an ce ga wata aya sun yi karo da juna sai wani dan bid'a ya buga kanka dan baka san da za a fitar ba da zara an kawo maka wata aya baka san da za ka yi ba da zara an ce me ila da ke cikin wannan hadisi ba za ka san za ka samu ta ba to irin waɗannan su ne daqiq wato ilmomi masu zurfi to duk waɗannan ilmomin da masu zurfin da na sama saman babu waɗanda ibn taymiya ya kyale sai da zama ya san su yadda ya kamata siwa ilmul kiraat. rabi ya ce in ban da ilimin ƙira'at shine ilimin da ba a sami min miya ya yi zurfi game da shi ba ba wai bai san shi ba a bai zurfafa wajen yin rubutu da yin ainihin wato hidima gare shi ba ina ba fahimci wannan saboda a lokacin ba shi ne matsala ba abubuwan da suke su ne matsala za a ga su fi ba da muhimmanci a kai misali ilmomin aƙida masail wanda suka shafi rigingimu tsakanin addinai tsakanin musulunci da yahudanci da kiristanci masail da suke da alaka da shugabanci masail da suke da alaka da adalci da shugabanni matsalolin da ke da alaka da ilahiya da abubuwan da suke mawara a tabi'a matsalolin da suke da alaka da su mandikin nan da falsafa a lokacin su ne suke zama rigingimu da suka fi shafan musulmai da haka za ga rubuce-rubucen shi sun fi yawa akan haka amma da wuya ka ji ga ibn ya yawan littafi na sharhin hadisai irin da ibn hajirin yayi saboda lokacin babu bukatar irin wannan ba za ka ji ibn taymiya da littafi na tarihin mazaje ba irin yadda su zahabi suka yi ibn taymiya duk da aka ce ya kware a tafsiri ba shi da tafsiri cikakke irin na ibn kathir ina ba ta fahimci wannan saboda a lokacin akwai wanda suka dafe nan wurin kuma ba ita ce ainihin matsala mafi girma ba da haka matsayin shi na malami mafi girma a matsayin shi na limami mai hangen nesa sai tsaya tinkara abin da shi ne fi zama matsala ga mutane in jama'a da kin lura da kyau wannan shi ne irin ɗabi'u da take-taken mala albani namu Allah ya ji kan shi da rahama kullum yana duba menene abin da babu wanda ya hango shi sai ya tare wa musulmai nan menene abubuwan da su ya ce zama matsala mafi girma sai ya zama ya ba da muhimmanci wajen koyar da waɗannan abubuwan da aka aka wayi gari alhamdulillah makarantar shi ta zama tafi kowace makaranta sai ke a cikin makarantar ahlus na ƙasar nan in fact muna da shaida daga kusan dukkanin garuruwa cewa duk wanda ya zo makarantar nan ta mu ta da hadisi salafiya sai ya koma yana mamakin a ina ma ka samu irin wannan tsarin dan wani tsari ne ma da gaba ɗaya malaman ƙasa ba taɓa jin labarin shi ba ballantana ɗalibansu ballantana kuma jahilan gai saboda ya tsaya wajen ƙoƙarin darastan tarihin waɗannan mutane da suka shuɗe da kuma bin manhajinsu da gaske shi sa Allah ya saka malam Umar da alkhairi gashi malam Umar dan uwa akan maganar da yake cewa ba a samu wani malami a wannan karni da muke raye wanda ya bi manhajin salafiya dikin dikin kuma baya shakkar bayyana salafiyanci a ko ina irin mala albani ba Allah ya ji kanshi da rama wannan magana dai ta yi wasu zafi amma haka take waɗannan haƙaƙi na tarihi jama'a ba da raye a juya su sanda yake raye ya tafa waɗannan manzanni mutane ba sa kula yana cewa tarihi zai zo zai ba da labarin abubuwan nan tarihi zai ambata amma mutane ina ba sa kulawa da maganganun to shi kuma tarihi yadda ya shi take shine abin ya riga ya faru ba yadda ka iya juya shi kace ba ka yi faru in ma ka juya tarihin zai karyata ka zaka babu yadda za a yi dole a faɗi maganganun nan yadda suke a sajjala su a cikin muryoyi da hotuna a rubuta a ainihin wato takardu don su wanzu domin shine wannan muke karantawa abin da ya faru ne yawanzu muke karantawa ba mu da rani mu ainihin wato juya su haƙa'iq ne tarihiyya haka suke haka za a basu daka wannan magana haka take Allah ya saka malam Umar alkhairi akan wannan mulahazar dan haka jama'a mu lura ana so ka zama kana da seti akan menene abin da ya kamata ka dauka kai kar ka bi yuyu har a cikin sana'o'i malam Albani rahimahullah ya yana mana nasiha da fada akan cewa kar mu tare wa sana'a guda daya dan an ji wani yana zuwa ya siyo tumatir daga wuciciri ya kai gari kaza shikenan kowa sai ya tafi kauye shi ma ya je ya siyo tumatir shikenan aka je kasuwar sai ya yawa kuma ya kwantai ko an ji wani ya fara sai da kifi yana samun alheri duk sai mu koma sai da kifi an ji wani ya fara sana'a sai da safan dan kwamfuta duk mu sai mu koma na a sai a rarraba kowanne ya zama yana da wani wuri da ya tare wa al'umma musulmi wa makanin mu'minin da yin suru kafa kar mutane gaba ɗayan su tankara abu guda ɗaya wasu su tafi makaranta wasu tafi sana'a wasu tafi aikin soja wasu ɗan sanda wasu su tsaya suna kulawa da tsaro na al'umma kowa akwai aikin da zai wa al'umma inna ma kamata ya yi kowa tun farko ya duba mecece abin da Allah ya mushi baiwa akai, kai me yake da maili a kai karko mu tafi ashwa'iyya ina fata mun fahimci wannan kuma musamman iyaye da malaman makaranta sai sun zama suna da hangen nesa kwarai game da iya gane basirar yara da iya gane muyul ɗinsu mai karkatar rayuwarsu domin in ba a basu sun yi abin da suke da shauƙi a kan shi ɗin nan ba to asara biyu za yi domin hadisi ne yake cewa kowa fa kullum muyassarin lima kuli lahu kowa Allah yana sauke mishi abin da aka halicce shi da shi wanda Allah ya shi dan malanta sai ga Allah ya sauke mishi hanyar malanta to haka kibarin shi malanta aka ce sai ya je aikin likita sai je ya sha wahala wajen koyi aikin likitan yana jin kunci da haushi da bakin ciki kuma ya zama likitan ya ta kashe mutane kawai saboda babun da yake son yi bakin kaga an yi wahala biyu an ɓata lokaci don training ɗin shi kuma ba a ciri wa training da aka mishi ba wanda Allah ya mishi ya sauƙaƙa mishi ya zama cewa shi ya fi son ya zama soja sai ku kun kuna ganin a'a ya fi dacewa da ma'aikacin banki da aka aka tura shi kwangwa ka ce ya je karanta accounting to wahala biyu za a yi ina fata mun gane wannan to haka dai haka dai da haka dole ne malamanmu su zama suna da hangen nesa wajen gane basirar ɗaiɗaikunmu domin a taya kowa wajen cin basirar da Allah ya mushi musulunci kuma da musulmi suna da bukatar irin waɗannan basira insha Allah a takeice malam yace fa inna fa in zakara tafsira fa hamilu liwa'i idan ka jibin tamiya ya ambaci mas'ala a cikin tafsiri sai ka ga ya zama shine ke rike da tutar tafsirin wa in udda al-fuqaha'u fa huwa mujtahiduhum in za a lissafa malaman fiqh sai kaga shine mujtahidi wanda yake sakakken mujtahidi ma'ana ba mujtahidi ne dake da kaidi da wata mazhaba ba ko mujtahidi dake da kaidi da wasu masail ba akwai mutumin da zama mujtahidi amma a mazhabin malikiya kawai wani kuma mujtahidi ne amma a masail na gado kawai kamar a zamanance in ka an cewa na profesa ne akan kaza to shine kama a ce mustaidi ne amma akan wannan abun kawai professor of pathology to shi mustaidi ne amma a pathology kawai ana fita wannan babun zaka yi same shi wato ya kuma kamar ɗan islamiyya matakin karatun shi ko kuma jahili fitit wanda bai san komai ba da yake yan boko wani lokaci sun fi yan arabiya sun fi mai adalci mu yan arabiya zaka ga ana fita daga fannin shi sai ce to ai ni ba masanin tattali bane ni masanin siyasa ta ainihin wato alaka tsakanin kasashe ne da haka ba zan iya magana akan tattali ba ma'ana shi musaidi ne a wancan fannin amma ba musaidi bane a wannan ta ibn tamiya ba irin wannan musaidin bane wanda yake da kaidi shi musaidi ne sakakke akan kowane fanni na ilimi ina fata mun gane wannan wa in habar al-huffaza nataka wa kharas idan yazo cikin malaman hadisi masana hadisi sai a ji yana magana su kuma sun zama kurani sai su zama kamar kurani saboda za a waye gari babu abin da suka sani mun ji a baya yadda abu hayyan da yake takawan masanin nahu ne shi amma ibn taymiya ya zo mai jawabi akan nahu wanda bai taba jin labarin shi to kaga asbaha kharisa ya waye gari ya zama kurma a gaban malamin da ba abin da aka san shi da shi ba kenan wasarada wa oblis sai shi kuma ya dosa koro bayanai su kuma sai su zama sun yi shuru ublisa shine kamar da Allah yake cewa yau mata kuma sa'atu yublisul mujrimuna ko yublisu shine ranar da aka tashi kiyama masu laifi sai su waye gari sun rasa abin faɗi to in ya zo wasa rada sai ta kwararo bayanai wa ublisu su kuma sai su zama sun rasa abin da za su faɗa domin zai zama bai musu komai da za su faɗa ba wastagna sai ya zama cikin wadata ta ilimi cikin tinkaho na ilimi wa uflisu su kuma su zama cikin fatara su daga cikin fallasa a ga ashe babu wani abu da suka sani ka san idan kana takama kai dan islamiyya ne da ka fara hadda kana da izu biyar na hadda kana musabaka to kawai sai aka kai ka gaban wani gangaran wanda ba a ce ko aje ka gaban huzafi a ce kai karatu ko wani limami su dai su irin limamu makan za ka ji gaba da abin da ka sani ka manta ni. shine ma'anar to ka zama muflis ka zama talaka a cikin wannan abu da kake takama ka sani ba za ka iya ba sai kai kokarin ka tuno amma ba ta tuno maka ba saboda haiba ina ba ta mun fahimci wannan irin wannan haiban mala albaniya da ita rahimahullah na iya tuna a lokuta na baya haka wani lokaci aka je wani wuri sai ka ga mutum ana jin shi fa malami ne fa ko a wasu tarurruka amma da ya ga mala albaniya waje kawai sai ga kafa shi na rawa in ya miki zai jawabi ka ga lastika tana rawa a nishi na rantsi da Allah ko mu da muke wannan dagajin saboda baya raye ne amma da yana raye waye isa dona akan wannan kujera a ce mal albani ya zauna anan yadda yake fada ya ce zan ce wani haukai waye sai wannan rigima sai dai kawai kawo saboda biyayya amma mutum bai yi wannan maganganun ba sam to haka akwai malamai waɗanda Allah yake musu wannan kwarjinin ko ba komai yake ba su wannan kwarjinin ba shine saboda sun ba Allah saboda sun tsara addinin Allah shi suke yi sai Allah ya ba su wannan kwarjin ji imamu Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal akwai wannan shedanin malami Ibn Du'ad wanda ya dinga ziga sarakuna akan su ainihin wato takurawa Ahmad dan Hanbali game da mas'alar khalqul Qur'an amma ran da aka dauko Ahmad dan Hanbali daga gidan yari aka shigo da shi fadar sarki na ainihin Banul Abbas wannan wannan malami na zaune da niyyar waye kure Ahmad bin Hanbali kasa magana yayi a wajen da Ahmad abu ne fara jawabi baki da rikicewa yi a gaban sarakunan da ya dade na musu ƙarya cewa Ibn Ambali bai sa abin da yake a ilimi ba to haka duk malaman sunna suke ji malam Jafar Mahmud Adam sanda aka yi muhakamar shi a masallaci a cikin fada sarkin Kano game da ainihin kabiya ta eh, Allah yana sama da sauran kabaya malamai sun fi gudanawa amma kasa magana suka yi da kashe cewa suka yi ma su ba su shirya ba su da suka yi gayyata ba ba su shirya ba tun da ya fara ruwan bayanai da ayoyi da hadisai da maganganun malaman salaf gaba ɗaya suka ruɗe. wani da kasar ruwa ya ci shi da suka gama jawabi sarki ya ce to kuma da ya gama jawabin shi malam jafar ya gama jawabin sarki ya ce to kuma ku yi naku jawabin sai suka ce ai mu shirya ba kuma su suka yi gayya ba to kowa dai kuma nan ya ga yadda aka yi da malam albani a fada sarkin zazzau duk da an hana shi magana amma waye yin wata magana wadda take karɓar biya kowa in ya kalli bidiyo clip din suka jana cewa kai amma waɗannan malaman ba ƙananan jahilai bane ashe har jahilan gari ba sun gane cewa ashe waɗannan ƴan uwansu ne jahilai ko abin da suka fi shine su sun iya tada baki su kuma jahilan ba su iya tayarwa ba kuma tada baki ya ba shine karatu ba ina ba ta an fahimci wannan tada baki kowa ya iyaye inda ba mutum ya mai da kanshi shine Safi dina ba duk wanda ya koyi karatun allo ko islamiya ai ya san baki akalla da zai iya kallon bangon safi ya ce alfatuwal hamdatul kubra to abinda kawai suka fi jahilan da shi kenan duk da haka jahilan da suna da common sense sun iya gane cewa waɗannan jahilai ne to haka duk malaman sunna suke in ka rike gaskiya sai Allah ya ɗaukaki darajar ka ya baka wannan haiba da irin wannan kwarjini wa in summiya almutakallimuna fa huwa farduhum idan za a ambaci malaman da suka san ilmul kalam to shine na gaban su ilmul kalam wannan na alwujudu da sauransu ibn timiya ya san shi ciki da bai wa ilaihi marji'uhum kuma zuwa gare shi ne ma ake komawa shine reference din su wa illa ibn sina yaqdumu al-falasifata ah, <clears throat> fallahum fallahum wa da ibn ibn shugaban falasifa da zai bayyana yaqdumu al-falasifata ya zama shine a gaban malaman falsafa yana jagorancin su a ce ga sunan sun taho sun tunkaro ga ibin taimiyya za su yi mukabala da shi akan falsafanci fallahum da ibin taimiyya da ya shi ne ma'anan fallahum da ya yi ɗaiɗai da su wa hum da ya mai da su wawaye tayyasa da ma'ana asbaha taysan tays kuma shi ne bunsuru mara wayau wanda ba abin da ya sani in da barbara to da sai ibin taimiyya sai ya mai da su kamar bunsarai ba abin da suka sani da sai ya wargaza gaba ɗaya iliminsu da za a ce ga ibn jami'a ya tsaya a gefe shi kuma ibn sina shugaban falasifa ne babban malami ne na falsafa ya zo da shi da sauran tawagar shi ta yan falsafa su zo su ce za su yi muƙabala ibn jami'a da sai ya yi buji-buji da su gaba ɗayansu saboda ba su fishi sanin fannin da aka san su a kai ba waha taka astarahum da sai ya tona asiransu gaba ɗaya wa kashafa uwarahum da sai ya bayyana rauninsu walahu yadun tula fi ma'rifatihi al-arabiyyati was-sarfi wal-lugha yana da kuma hannu mai tsawo wajen sanin ainihin arabiya da nahu da sarfu da lugal arabiya ya kware wajen sanin imomin arabiya huwa a'zamu min an yasifahu kalimi malam Rabi ya ce wallahi ibn taymiya ya fi karfin kalmomi na su bayyana waye shi au yubayyinuhu ala sha'awihi qalami ko kuma alkalami na ya iya bayyana ɗaukakan al'amarinsa ya fi ƙarfin haka ina dai faɗan iya abin da na sani wannan magana ha'ila ita muke faɗa game da malaminmu mala albani Allah ji kanshi da rahama cewa duk magana da za mu faɗa sai dai mu faɗa abin da muka iya tunawa da ɗan abin da hangen nesa mu kankani ya iya hangowa amma ya fi ƙarfin mu ya siffanta shi gaba ki daya amma muna fata 'yan baya da za su zo bayan shuɗewar mu kamar yadda wanda suke wannan maganganun sai da tuwaijiri ƴan baya ne bayan shuɗewar ibn taimiyya da shi da almajiran shi su za su iya yin adalci wajen bayyana waye mala albani insha Allah amma mu duk abin da mu fara sai mun takaita wa qala rahabi ya ci da cewa wa ilayhi almuntaha fi azwihi ila alkitabi wa sunnati wal musnad ibn taymiya shine makura wajen iya danganta maganganu zuwa ga qur'ani duk magana da ya dauko zai danganta ta zuwa ga ayat da ke gobanta a qur'ani hakanan zai danganta ta zuwa ga hadisin da ke goyon bayanta a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wal musnad da kuma ainihin hadisai waɗanda suke a cikin musnad wato wanda suke da isnadoji cikakku bi haisu yasduqu alaihi an yuqala ta yadda zaka iya cewa da gaske zaka iya faɗan cewa kullu hadithin la ya'rifu ibn taymiya fa laysa bi hadith duk wani hadisi da ibn taymiya bai san shi ba to kamar ba hadisi bane ka ji wata magana jama'a saboda wato wannan kawai mubalaga wajen suranta sanin da ibn taymiya ya hadisi da wuya a mace wani hadisi a ce ibn tamiya bai san inda yake ba bai san waye roto shi ba bai san me ingancin shi ko raunin sa ba bai san me illa da ke cikin shi ba ya gaza fitan maka da fiqhun da ke cikin shi da wuya walakin al ihabatu lillahi amma dai abinda zai sa ba za faɗi wannan magana italakan ba saboda kewaye ilimin komai sai Allah sanin komai da komai sai Allah ghaira annahu yaqtarifu min bahari duk da haka amma mun san ibin taymiya yana kwarfan ruwan ilimin shi ne daga teku wa ghairuhu min al-a'immati yaghtarifuna min as-sawaqi sauran malamai kuma su kuma suna kwarfa ne daga kwami an san kwami go abun ban ruwa ka duba ga abin da za a ba dabba ruwa ta sha kamar doki ko rakumi ko ko sa wataƙila da wuya ya ci bukiti biyar kai kwatanta yawan wannan ruwan a ce kai kana ɗebowa ne daga nan da kuma wanda yake ɗewa daga teku kamar ta atlantika wanda da ya je lagos ya taba ganin tekun atlantika watakila ko to ka duba yawan ruwan teku da yawan ruwan da ke cikin kwami abin ba dabba ruwa ai kaga bambancin ya kai matuka wancan yana ɗebowa daga teku da aka shi na shi ba hisabi iya abin da yake so shi zai ɗebo ya kwankwada ya ɗiba ya shaye wanka wannan kuma bai bukiti biyar dole ya dinga takatsantsan saboda ya kare na zai samu wani dole yana yi yana auna watakila in wancan zai ɗabi duro takwas shi sai ɗabi kofi guda ya ishe shi kofi wannan wanda yake bai fi 50 abin nan ba eh, cl ba ina fata mun fahimci wannan kaga wannan ya kai matuka wajen kwatanta bambancin ibn taimiyya ya tarifu min bahar daga teku wanda shine ruwa mafi girma a duniya wa ghairuhu min al-a'immati sauran limamai wanda su ma limamai na ilimi su kuma fa yagtarifuna min as-sawaqi suna ɗibowa daga kwami abun ban ruwa tsarki ya tabbata ga Allah wa a zabi ce falau halaftu bainar rukuni wal maqam da zan rantse da Allah tsakanin an yamani da maqamu ibrahim a wuri mafi daraja a cikin ainihin ka'aba kenan ko la halaftu anni ma ra'aytu bi aynayya mislahu da zan rantse da Allah ni dai da ido na ban taɓa ganin irin ibnu taymiya ba in ji malam zahabi wala wallahi ma ra'a huwa mithla nafsihi fil ilmi kuma zan ƙara rantsewa da Allah cewa shi ma ibn taymiya bai taba ganin irin shi ba yace zan ce na rantse da Allah a Ka'aba saboda kawa matuka wajen sanin cewa wannan rantsuwa da gaske yake kuma zabi din nan ya ga malamai sama da 200 watakila ya zauna da su ya koya ya karantar ya yi munazara da su ya rayu a cikinsu amma ya ce wallahi zan rantse da Allah ibn taimiyya bai taba ganin malami ban taba ganin malami irin shi ba sannan in ƙara rantsewa shi ma bai taba ganin irin shi jama'a gani aka ce ba cewa aka yi babu irin shi ba babu wani mutum da za a iya wannan itsalakin siffan nan a kan shi in ba Allah ne ya tsalakin ta ba kamar game da annabawa a ce babu irin shi kaga ko annabi Musa da ya faɗa haka ba tare da ya jira Allah ya bashi izinin faɗa ba Allah ya ce mishi a'a ko shine Allah ya tura shi ya je ya ga Khalil wanda ya fi shi ilimi in ji Allah Allah ya bashi wani ilimi wanda bai ba annabi Musa ba to kaga tsalakin babu ba shi ake magana ba amma wanda ka taba gani ko kamar yadda muke fada mu wani ba mu taba ganin malami irin mala albani nama ba amma ba mu sani ko idan shi ya taba gani ba shi wannan ne nake ganin ni ba zan ce ba zan faɗe ta ba darakta ko za ka faɗi wannan domin mala albani yana ba mu labarin kifta kifɗan malaman da ya karatu a gabansu musamman malaman kasar saudi arabia din nan a cikin rubutun da darakta yake duk za a faɗi su insha Allah waɗanda ba za mu iya cewa mala albani ya fi su ilimi ba amma dai mu da mu taɓa gani ba musamman dai malamai masu karantar da karatu su fassara da hausa ba mu taɓa gani ba ina fata an fahimci wannan wannan magana kuma duwan ta mai ciwo to kamar da farada zo hakika ce tarihiya zai iya tabbatar da aka santa ya ce shi ya taba gani sai ya kawo na shi wallahu alam to haka Allah yake raba baiwar shi ka duba zahabi da kanshi ba. malami ne kwararren malami mujtahidi mutlaqin mujtahidi wanda malamai suka ce kama Allah maɗaukin sarki ya mushi kashafin gabaki ɗaya al'ummomin duniya ya kalle su ya gansu sai ta rubutu a kansu in yana rubutu akan malami sai ya zama ya fi waɗanda suka rayu da malamin sanin malama amma da haka ya ce in dai gani ne da ido to bai taba gani ba Watakila don kai mujazafa ne da sai ya ce bai taba karantawa ba amma sai ya tsaya iyanan kamar da mu yanzu muke tsayawa iyayen da muka tsaya kan mai mujazafa ko Allah ya ji kansu da rahama ga baki da ɗayansu wannan magana ma da ya ce a duba al'uqudud durriya a duba littafin al'uqudud durriya na ibn abdul hadi daga shafi na 22 zuwa 25 hanabila da طبقات الحنابلة ala الذيل على طبقات الحنابلة نا ابن al-hanbali a cikin mujalladi na hudu shafi na 390 da 391 duk tafan jama'a ga suna akan kantocin nan musamman ga ɗaliban ilimi ga suna akan kantocin nan jama'a mutane su dinga tsayawa suna karantawa mutane su dinga samun lokaci ko da awa biyu za ka samu a rana ko awa biyar a mako ka dinga zama jama'a kuna yin muna yin karatu muna yin nazari dan mu samu mu rike wannan legacy din wallahi kun ga mala albani ya riga ya gama tara katin shi ya riga ya gama tara shi tintini tun wasu a cikin mu ba haife su ba wasu kuma suna yan yara suna yawo da tabbar tun lokaci yake tara katin shi fiye da shekara 30 da suka wuce da ka ga yana yin abin shi a natsayi hankali kwanci mu kuwa yanzu gaba daya karatu ne na nazari karatu ne na sai ka je ka dubo sai ka tambaya sai ka bincika sai ka yi browsing da haka ne muke dan wannan dan kama kama fa to wallahi jama'a mu shiga taitayi mu in ba haka ba wannan ligasin da ya ban mana ba karama aiki bai waɗanda suka san daga cikin suna da basirar ilimi da ma kuma suna ji a jikinsu sun yi kama da malamai wallahi su kansu adalci saboda abin zai kawo kanka bakatatan ne kawai bakatatan zai kawo kanka na rantse da Allah a iya tunanina a rayuwa zan mutu ne kawai ina karantar da arabiya ina karantar da waka da zube da sauransu na lokal arabiya iya ka abin da ɗauka zan karantar kenan ban taɓa zamanin allah da jarumce da karantar da wannan abubuwan ba to kun gare da hali ya kawo gara malam mai shago dama yana da majalis gara malam musa sahabi dama a malam ya aka san shi har a gidan tv yana wa'azi gara malam umar duk sun daɗe suna yin wa'azi ko to ire-iren ire-ire na waɗanda suke tasatturi duk an san su zama kuma wallahi zai kawo kanku wannan magana ina yin ta kharisan mukhlisa da haka ka dinga kanka kiyamul layli kana samun lokaci kana nazari kana bincike kana tara fawaid kana taqaidin masail kana kuma kula da abubuwan da za su tsare maka ilimi na addu'a da nazari da bincike da mudarasa da saurare mala albani ya shawo labarin cewa yakan zauna musamman yana addu'a Allah ya rike mishi abubuwan da ya karanta don wasu abubuwan dole sai da haka din taimakon Allah ne kawai sa ka rike su don kai ba rukuda bane ka duba yadda ke iya istibarin abubuwa sai ka kuma ka saurari wani kasar da aka yi cantin ana muciya sai ka ji bayanan da irin su ne babu sai dai ƙari ma don wancan karatun na da galibi ba a irin reference da intanet da sauransu haka amma sai ka ji dai su ne littafan da ya faɗa su ne yadda tarjihin matsalar ita ce in ma akwai ƙarin bayani sai ka ji ya yi reference ya ce a da kaza na ce amma yanzu na gano kaza me ke nuna maka wannan Allah ya bashi sadadi to ka dinga wannan addu'a ka dinga cin halas ka dinga roƙon mahaifiyarka tana maka addu'a Allah ya baka dace da sauran abubuwa waɗanda za su bamu ainihin gam da katar wannan muna yi ne saboda wannan legasin dole ne mu rike shi jama'a wannan trust da malam albani ba muna rahimahullahu dole ne a raya shi a tsawara shi in muka ci amana wannan abu wallahi Allah ba zai kyale mu ba Allah ya sa mu dace shine sai mala yake cewa ainihin wato a duba littafin azzairu ala tabaqatil hanabila a cikin mujalladi na hudu shafin 391 da kuma ar-raddul wafir daga safha ta 68 zuwa 72 da kuma a ashhadatu zakiya daga shafi na 40 zuwa na 40 da ainihin uku da kuma shazaratu zahab fi akhbari man zahab a cikin juz'i na shida shafi na 800 a shafi na 82 insha Allah malam yace wa qala shaykhu taqiyuddin ibn daqiq al-aid malam ibn daqiq al-aid babban malamin hadisi ya rayu tare da ibn taymiya kuma malami ne tun kafin ibn taymiya ya taso ma'ana akan idan ibn taymiya ya taso amma da yake malami ne mai adalci bai yi hasara ba bai nuna cewa mu muka riga ku mu ne muka kafa wannan abu za ku taso kawai 'yan yara yanzu ku ce ku kun sani mu za a gaya wa sunna bai yi wannan ba da ya ainihin wato tsaya ya duba al'amura yadda ya kamata ya ci ribar rayuwarsa ya karantar Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya ji shi da rama to lokacin da yake raye wa qad ila an shaykh al-islam da ijtima'ihi bi bayan sun hada ibn timiya sai aka tambaye shi aka ce mishi kaifa ra'aitahu ya kaga malam ibn timiya fa qala sai ya ce ra'aitu rajulan sa'irul ulumi bayna ainihi. na ga wani mutum ne wanda gaba ɗaya ilmomi suna gaban irin shi ya a hudu ma sha'a ha. ya ɗebi abin da ya ga dama wa ya turuku ma sha'a ya ba abin da yake so inda ka san yana kallon a screen ne kawai ga sai dai kawai dinga sliding me yake so ya ɗiba ya ɗiba ya bar sauran haka ibn timiya malami limamin ilimi ya lissafa shi wane ne shi alhafiz shek sheikh taqiyuddin ibn daqiq al-aid ina fata mun gane wannan wannan magana ya ce ka sake duba littafin ar-raddul wafir shafi na 107 da ash-shahadatu zakiyya shafi na 29 da shahadatu zab shafi na 83 bai gushe bari har ila yau yana kawo mana maganganun wato manyan malamai game da ibn taymiya wa qala ibn abdul hadi sai malam muhammad ibn abdul hadi bujumin malam yace wa akhbarani ghairu wahidin annahu kataba mujalladan latifan fi yawmin mutum fiye da guda daya sun bani labarin cewa ibn taymiya ya rubuta wani mujalladi dan madaidaici haka a rana guda kama a ce littafi kamar girman bulugul maram ko riyadus salihina kaga mujalladi ne madaidaici shafi 250 zuwa 300 a rana guda sai bin jami'a rubuta wannan littafin wa kataba ghayra marratin 40 waraqa fi jalsatin wa aksar yana rubuta kuma fiye da shafi 40 a zama daya ko fiye da haka shafi 40 ko fiye a zama daya zaman da zaka yi na dan wato awa ɗaya ko awa biyu ka saurari karatu misali ko kuma ka rubuta wasu maganganu ko kai nazari ibn taymiya ya zauna saboda Allah ya bashi saurin rubutu aka ce kama aljani sai rubuta shafi arba'in. duba ga wasiƙa wani zai rubuta zuwa ga ogan sha ofis sai ya fi wata yana tunanin ya kamata ya drafting ɗinta kai ba ma zai iya ba sai ya nemo ina samfar ya ake sai ya je wani kuma ya gama yakin gwamnati ne wasiƙar ritaya wato bayan ya riga ya gama aikin gwamnati ana sa ran ya kware game da aikin yadda ake aikin administration shekara talatin amma zai ritaya sai ya nemi ina samfur yadda ake yi mutar taya kai wani ma zai gudu shi wasiƙa da da ake yin wasiƙa ta gargajiya ba sai ya nemi wani ya ba shi a concept ba to waɗannan ma fa jahilai kenan to malamai ma jama'a har a wannan zamanin an sha kama su da sata fasaha da kwafi-kwafi da plagiarism da intihal da mai da dan wani naka irin na hankaka mutu ya ɗauki littafin wani sai ya na ɗaiɗaya shi ya canza mai ya wanke shi ya ɗaure shi ya fotokofin shi kawai ya fito ce shi ya yi kuma wannan ɗin ma ɗaure ya fasi ya fi shekara uku yana yinta kuma haka ma sai a same shi da korakorai da taɓa-taɓai kaga wannan duk malamai ne yan dagaji ba ka taɓa gwada ilimin sa irin na ibn taimiyya sam to kuma irin sai da ka ji wani wai har zai wa ibn taimiyya rinki saboda ganganci da rashin yau kai adalci mutumin da ke rubuta littafi a awa uku tsakanin azar da la'asar ko ya rubuta mujalladi a wuni guda ko ya rubuta takardu sama da arba'in pg arba'in a zama ɗaya wani za ka samu farfesa ne amma gaba ɗaya su sa ɗin shi bai wuce wannan shafi arba'in ɗin ba wanda aka bashi farfesoshi Allah ya shirya da mu shi ne sai yake cewa wa uhsiyat ma katabahu wa bayyadahu fi yawmin yace an zauna zama an zauna an ainihin wato tantance an kirga abin da ya rubuta yayi tabyid ya rubuta ba tare da ya gyara ba a rana guda fakana samani karrasin fi mas'alatin min ashkalil masail ya karari ko ya zama ya rubuta ainihin ɗauri takwas na takaddu karari shi shine takaddu da za a kama a ɗaura da gwargwadon yadda suke yin abubuwansu wato kama a ce dami dami haka ko ɗauri ɗauri na takardu har takwas akan matsala ɗaya daga cikin masail mafiya rikici a ilimi wanda suke buƙatar zurfin tunani da bincike da hangen nesa da marja'iya ya rubuta wannan a rana guda fakana yaktubu ala su'alil wahidi wa kana yaktubu ala su'alil wahidi mujallada ya kasance kuma yana rubuta mujalladi guda akan tambaya kwaya ɗaya kaman wannan hamawiyya kaman safadiyya kaman tadmuriya kaman wasitiya dukansu zaka ga matsaloli ne waɗanda suke mujalladi ne guda ɗaya amsa akan tambaya kwaya ɗaya suna nan da yawa cikin majmu'ur rasail da majmu'u fatawa da ainihin makamantar littafin shi da aka harada ire-iren waɗannan duba ainihin littafin al'uqudud durriya na ibnu abdul hadi intaha magana ibnu abdul hadi ta kare malam hamadu tuwaijiri farfesa ya ce hadhihi ya yasira waɗannan wato 'yan wato lamahat irin dan kamar a ce nuni cikin nishadi ko dan duba ne a takaice dan bayani ne takaitacce fi min sana'il a'immati al-sheikh daga cikin yaban da malamai suka yi wa ibn taymiya min khilaliha wanda karkashin waɗannan bayanai yumkinu lil qari'i ma'rifatu ma mayyaza Allahu hadha rajula min wafrati al-ilm zaka iya sanin abinda Allah ya bambanta ibn taymiya da shi min wafaratil ilmi na yawan iliminsa wasi'atil istira da fadin binciken shi wa inna ma zakartuhu ma huwa illa qatratun min bahar malam Hamad Tuwaidir yace kuma wallahi abinda na ambata ba komai bane illa dugo kwaya daya daga cikin ruwan teku dugo daya daga teku ne wa durratun min ramli kuma ba komai bane illa wato ƙwayar zarra a cikin tarin ƙura mai yawa wa shay'un yasirun akwai alhamza wadda ta bata fito ba wajen ya sa wa shay'un kawai wa shay'un sai ka rubuta ta a gefe alhamza a kan layi wata ke hamza wato batra ta kan alif ba ta kan wawun ba ta kan ya'un ba ta kan nabira hamza ala satar wa shay'un yasirun jiddan kuma abu ne kankani kwarai wa man arada tawassu'a wanda yake so ya faɗaɗa bayani falyuraji badar kutubin lati ufridat li hadha sha'r ya koma ya karanta wasu littafai waɗanda aka yi su musamman don wannan al'amari wato wanda aka yi su kadai don bayyana tarihin ibn taymiya haka malam ya ce wa min hadhihi kutub kitabu al durriya daga cikin wannan akwai littafin al durriya wato ababan wuya wanda suke na zinariya al-uqud jam'u wa nisba ila dur ababen wuya abun wuya da yawa ba kwaya ɗaya ba wanda suke na zinariya wajen tarihin ibn taymiya na ibn abdul hadi daga cikin manyan malamai kuma ɗaliban ibn taymiya wal a'lamul aliyya da kuma tafin al a'lamul aliyya na al imam bazzar bazzar ɗalibin taymiya ba bazzar mai riwaya ba wal radul wasir ibn nasir din da kuma ar radul wasir na ibn nasir din wa shahadatu zakiyya limar'i ibnu yusuf wannan mai wasiƙa din nan ko wa ghayruha kathir da wasu su da yawa jama dirasat ne dazu da nake daya nan ina dudduba wasu ne da na so in sauko da su amma naga suna ma da yawa gaskiya amma dole za a zo lokacin da za a sauko da su a nuna su ainihin hoton bidiyo ya dauka littattafai ne ga sanan birjik waɗanda aka yi tun daga kan littattafan mutanen da da suka yi aka ibn timiya da rasa'il na jami'a na dirasat uliya majistar da doktora waɗanda aka yi in ma dai akan tarihinsa ko akan wasu mas'aloli ko a ƙoƙarin bayyana wujhatu nazarihi game da wata ƙabiya ko a ƙoƙarin fitar da wasu masail da basu su fito fili ba ko tattara wasu bayanai da suke a gefe ga sunan da yawa a sharat a makarantar nan na littafan mun gane wannan da kyau ko suna jiran mu ne mu karanta su wannan idan muka karanta su to an za mu samu bayani cikakke game da ibn taymiya wane ne shi me abubuwan da yayi Me meye abubuwan da suka faru na ainihin rigingimu da ya samu kanshi a ciki a cikin 'yan bid'a da malamai da sarakuna masoya zuciya tuwar na abubuwa suna nan rubutattu a nan insha Allah wabi nazaratin sari'atin ala harisun majmu'ul fatawa idan ka tsaya kai duba a gurguje kai tasaffuhi kenan kai skimin a cikin wato fihirata cikin content na majmu'ul fatawa shaksi يمكن للشخص أن يأخذ من خلالها حكما أوليا على المكانة العلمية الواسعة والشاملة لهذا الرجل anan ne za ka iya yin ainihin wato bayani na farko-farko wato ka iya samun hypothesis ka iya samun bayanai wanda suke ba cikakku ba game da matsayin ilimi mai faɗi da kuma gamewar ilimin wannan mutum. abin da yake nufi shine in kana so ka san bayanai cikakku game da ibn kimiyya? to wannan zama da karanta yin ta zama maka nuktatul bidaya ta zama maka starting point abu na gaba da za ka yi shi ne sai ka bibi littafan nan da suka tsawwala magana suka tsawaita magana game da shi game da waye shi sai ka san shi sani na hakika in kuma ba za ka iya wannan ba to sai ka yi tasaffuhi a cikin littafan shi wannan zai sa sai ka samu wasu ƙare-ƙaren bayanai wanda za su gaya maka wane ne shi a ilimi a jimlace shine sai misali da cewa to kai kokari mana alal aqal sai yi rasa ma ta abubuwan da ya tattauna a kansu a cikin littafin majmul fatawa ka bi ta kaga yi a cikin ta wannan kada yayi sai gaya maka wani irin matsayi yake shi na ilimi ballantana kuma ka karanta ballantana kuma ka tsaya ka darasta rayuwar shi darasta ta musamman ibn taymiya kenan babban malami wanda zahabi bai taba ganin irinsa ba ويكفيه فخرا واعتزازا أن له الفضل بعد الله في تجديد من درس من المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة ودعوة الناس من جديد للعودة إلى هذا المعين الصافي والأخذ منه مباشرة وقد كان لذلك الأثر لذلك الأثر الكبير على الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا wannan fakara jama'a tana da matukar muhimmanci wato wani conclusion ne wani bincike ne malam yake bayyana mana shi nan a takaici wani natija ta bincike cewa daga cikin abin da zai bayyana maka falala ta ibn timiya wa yakfihi fakhran ya ishi ibn timiya abinda masoyan shi za su yi alfari da shi wa atizazan kuma abinda zai zama abin ɗaukaka darajar shi anna lahul fadla wato annal fadla ka'inun lahu cewa daraja ta tabbata gare shi ba'dallahi bayan Allah madaukin sarki da shine ya ƙaddarta daraja ta tabbata ga ibn timiya me daraja fi tajdid wajen jaddada abin da ya riga ya kode indiras abin da ya riga ya kode ya lalace min al salafi na manhajin magabata alqa'imi ala al-kitabi was sunna wanda yake mai tsayuwa akan bin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da aikata ta bisa fassarar magabata wa da'awatin nasi min jadidin da kuma kiran mutane sabon kira sabon kira da ibn taymiya ya raya shi lil'audati audati ila hadha al ma'in safi zuwa komawa ga wannan idan ruwa mai tsarki shine qur'ani da hadisi din wal akhadh minhu mubashara da kuma ɗaukowa daga ƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata kai tsaye kar a dinga ɗaukowa daga diluted source wato waɗanda suke masadir wadda suke ainihin wato an riga an lalata su an riga an yi talwif ɗinsu sun cakuɗe gaskiya da ƙarya sun cakuɗe tsakanin haske da duhu sun cakuɗe tsakanin mai ƙiba da ramamme wa kad kana lidhalika al-asr wanda kuma wannan da'awa tashi tana da tasiri mai girma alal ummatul islamiyya akan al'ummar musulunci ila yawmin hadha zuwa wannan lokaci da muke magana ibn taymiya ya samu duniyar musulunci cikin rudani sanda ta taso ya fara karantawa an ji wannan bayanin a baya duniyar musulunci tana cikin rudani ta bangaren addini da siyasa da aqida da manhaji duniyar musulunci a lokacin ta yi nisa daga shari'ar magabata mazhabobi sun samu wajen zama aƙidin bid'a suna baza hajarsu yan falsafa suna rudan mutane ga kuma yaƙi na ainihin wato mental wo algazul fikir yaƙan tunanin mutane da kuma hari na makani da turawa da kafirai suke kawo al'ummar musulmai da haka al'ummar musulmai suna cikin haira suna cikin rudanin da ba a taba ganin irin shi a wannan zamani ibn taymiya ya miƙe ya fara da'awa min nufata sifar from starting point daga zero degree ya fara da awa akan yaya za a yi a wayar da kan al'ummar musulmai a mai da su zuwa ga abin da shine alherinsu da annahu lan yafliha akhiru hadhihi al-umma illa bima aflaha bihi awwaluha babu abin da zai tsaratar da ƙarshen al'umma sai abin da ya tsaratar da na farko ibn taymiya ya miki ya fara da'awa zuwa ga manhajin salaf duk da manhajin ya fuskanci watin gaba da tarnaki da fito na fito daga dukkanin atraf na masoya zuciya malamansu da sarakunansu da masu mulkinsu amma duk da haka ya jajirce ya kafe ya kafa makaranta ya karantar ya yi raddi ya warware shibohohi ya yi rubuce-rubuce ya miƙe ya jihadi da takobinsa ya ainihin abubuwa a aikace waɗanda suka raya wannan manhaji daga nan al'umma musulman da suka biyo baya suka dinga ɗosanan wannan haske daga makarantar ibn timiya har aka wayi gari ma duk wanda aka same shi da burbushin aqidar salaf sai a ce mabiyin ibn timiya ne kamar da muka ji a baya ko to kaga wannan kada ya ishe shi falala wannan kada ya ishe shi abin alfahari ya isa a kuruta shi da shi cewa shine mutum ɗaya kilo da ya rayar da manajin salafi a zamanin da ya rayu kuma wannan rayuwar da yayi Allah ya wanzar da burbushinta har zuwa zamanin da muke rayu wanda muna fata Allah ya bashi ladan dukkanin al'ummomin da suka biyo baya wanda suka bi shi akan wannan karantarwa ta annabi da sahabbai da yaraya raya to irin wannan magana dole an aka zuwa irin wannan wuri a maimaita ta a danganta ta ga malam Muhammad al-Awwal Adam al-Albani rahimahullah wa afsaha jananu wa taqabbala shahadatu wa rafa'ahu fil illiyina wa shuhada'i was salihin babu shakka A محمد الأول آدم Adam رحمه الله يا راي منهج السلف أو أنك ساتامو يا ya أنبتنش يا تايا يا كرنتدش يا كفا مكرنتا يا كوير يا يردي ya yi taujihi ya yi rubuce-rubuce ya yi kasusuwa ya warware shigohi ya ainihin wato darkaki maganganu na 'yan bid'a ya fito da gaskiya fili tun ana ƙi har aka zo ana so tun ba a yadda ba aka zo aka yadda tun ba a saurare aka zo ana saurare tun in yi magana ba a ɗaukanta da muhimmanci har ya zama magana shi ta fito kowa muhimmanci a ƙasar nan ya zama da 'yan siyasa da jahilai da ɗalibai da malamai da masu kuɗi kowa yana sauraron menene albani ya ce akan matsalar ta shafi aƙida ko siyasa ko tattali ko zamantakewa ko karatun boko Allah ya ji shi da rahama wannan kadai ya ishe shi alfahari da daraja aka wayi gari yanzu duk inda ka ratsa a Najeriya ko da ka ɗauki misali mafi karanci khutbatul haja din nan yadda Allah ya raya ambatanta a cikin al'umma malam albani ta hannun shi Allah ya wannan aiki yadda Allah ya raya ambatan malaman salaf da sanin darajar sahabbai da sanin darajar malamai magabata da sanin darajar littafai da iya yin reference da ƙoƙarin tantance hadisai wajen yin hujja da su kai duk bar wannan ma malam albani rahimahullahu ne ya kawo malamai salo na cewa duk abin da kake a matsayinka na malami ka dinga recording saboda mu kuma a zamaninmu yanzu manhajin da'awar ba rubutu ne kawai ba ba rubutu ne kadai zai wanzar da da'awarka ba saboda galibin mutane yanzu masu saurare ne mal albani tun shekarun baya ya ta rikodin din maganganun shi a kasusuwa duk inda yake karatu kowa ya sani kowa a zida shi wani gari ya dauke da jannaretan shi da kyamararsa da rediyonsa da photocopyarsa da komai na ainihin wato yin rekodi da computers don dai wanzar da waɗannan abubuwan shi sa a yanzu shi ma yadda aka lissafa ta gaibin taimiyya aka ce sun fi dubu ta yi kasar da malal bani ina ga malal sun fi dubu goma ko sai an zauna su ma yi lissafin sa na musamman don su ne a madadin littafai su kuma yanzu ka suwa? su ne a madadin littafai kaddara ko da za ka ba da ratio ka ce ɗaya a kowane mako ya yi kowane mako a ce kasar ɗaya kawai yake saka mako nan da ke cikin shekaru 35 inda za ka iya wannan rashin ɗin watakila ya bada statistics mafi kusa game da yawan kasusuwa balantana ma na san sun fi haka to kaga shi ya raya wa malamai wannan sunnar har suka samu su ma suka fara gani da suna ganin feleke ne iya yi ne su ma suka dawo suna yi haka shi ya raya wa malamai kokarin tantance abubuwa kafin a faɗe su shi ya kawo abubuwa da dama na ci gaba a ainihin wato harka ilimi duk sanda ya je aikin haji haka yake gayyatar malamai waɗanda daga cikinsu ya ga za su iya ya ce ku zo mu je ya ta yawo da su wuri-wuri wuraren da malaman sunna suke suna sauraron su suna ba su ainihin wato shawarwari suna musu fatawa suna ba su ansa sannan babu maktaba da ake da su a saudiya waɗanda ba san albani wajen sayar da haka yake bin sa yana wajen littafai inda ka san dan dako haka yake daukan malamai yana yawo da su inda ake siyo littafan nan dan galibin su sun fi gane musu akwatuna na ƙara aure ko kuma an san littafai na sadaka a harami da masallacin Madina da mu'assasat wanda suke ba da sadaka to tafai kuma irin waɗannan bayan da ake ba da su sadaka jama'a ya shafa da babu inda ake ba da su sadaka saboda waye zai buga ke ba da su sadaka tafai masu daraja da kwaliti yin waɗannan za galibi za ga na sadakan dama na koyon tsarki ne da ta da baki da kuma ire-iren da littafai haka na wa'azi na masanta da kiristoci ko na rike mu'allafatu qulubu amma littafai waɗannan na ilimi babu inda ake ba su sadaka ya sha faɗa amma da jahilai ba su sani ba ba ruwan su sai su ce ai ba su sadaka yake kai ma ka je ka an so to kaga wannan ya ishe su falala waɗannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji kansu da rahama Allah ya ɗaukaka darajarsu Allah kuma ya mai bayansu da alkhairi Allah ya kyautaci zuri'ar da suka bari wa ya Kulu Abdullahi ibn Hamidin fi ma'aradi kalamihi ala mada ta'affurihi bi Sheikh islam akwai wani malami wanda shine ainihin wato mai suna Abdullahi ibn Hamid yana bayani a cikin inda yake bayyana ta ta'asirantuwa da ya yi da da'awa Ibn Taimiyya da karatukansa wa annahu kana sababan fi hidayati kuma cewa Ibn Taimiyya ya zama dalilin shiriwarsa lil haƙƙi zuwa ga gaskiya wa sawab da kuma dacewa da abin da yake shine daidai ba da an fatasha fi kutubi ahlil kalam ba da an fattasha bayan yayi bincike yayi dudduba cikin littafan malaman ilmul kalam wa muqaddimihim wa mutaakhirihim mutaqaddimihim wa mutaakhirihim na can farkon su da na bayan su bahisan anil manhaj sawi yana mai neman manhajin da yake madaidaici anin nahajis sauyi yana neman hanya madaidaiciya wattariqil mustaqim da hanya mai kakkiya ya ƙudu. rahimahullah sai gashi yana fada Allah ya ji kanshi yace wa kuntu qabla wuqufi ala mabahith imam ad-dunya rahimahullah yace na kasance kafin ga kafin idona ya kai kan bincike da rubutun wannan limami na duniya ibn taymiya Allah ya ji kanshi qad tala'tu musannafat almutaqaddimina haqiqa na karanta tafan magabata wa waqaftu ala maqalat almutaakhirin min ahli islam kuma na karanta maganganun yan baya daga cikin waɗanda suke mazowa musulunci fara'aitu fi hazza kharifa sai na ga ainihin zakharafa shine kwalliyar magana zance kawai wanda ake mishi kwalliya wal abatila da ɓarnace barnace wa shukuka da zantuka masu sanya shakka allati ya anaful muslimu da'ifu fi dini an takhtura bi bali wanda musulmi mai rauni a cikin addini zai zama yana tsoro ma yana gudun a ce ma yayi tunanin faɗan irin wannan magana amma sai na ga wanda ake cewa malamai wanda ake danganta su daga cikin musulmai zuwa ga ilimi wai suna faɗan wannan maganganu fadlan anil qawiyyi fi din ballantana kuma wanda yake da ƙarfi na sanin addini fakana ya ta'abu kalbi sai kasance zuciyata tana gajiya wa ya ni ma ya siru ilaihi al'azimu min maƙala maqalatis kuma ina bakin cikin irin mugayen maganganun da waɗannan manyan mutane suke kaiwa zuwa gare shi mutane ne da ya san ana ce musu manya irin su Aradi, arabi a tsosi irin su abul ire-iren su waɗannan manyan shehunai na ɗariƙu shehunai na ɓata irin su gazali waɗanda suke da maganganu masu dukan juna da ire-iren su ya ta karanta maganganun su sai ga akwai barna a ciki yana mamakin yaya za a yi jahili ma ya faɗi wannan balantana malin kai yaya za a yi jahili ma yi tunanin faɗan wannan magana balantana mutanen da ake musu kirarin ilimi ake naɗa musu rawanin limanci a cikin malaman musulunci da ka sai ya ƙara ruɗewa wa kuntu ufattishu ala as-sunnatil mahdha fi al mutakallimina Ya ce na kasance mai tsallake ko wal da kuma ra'ayoyi masu rauni allati la ya'taqidu jawazaha ahadul umma waɗanda ɗaiɗaiwan jahilai cikin al'umma ma ba sa iya ba cewa ya halatta a fare su ka san ko yanzu ne akwai maganganu da dama a cikin bidiyo'i na ɗariƙa da shi'a wanda jahilan cikinsu su ba su san su ba ko ba su imani da su ba sai dai kawai saboda an riga an kwace imanin su ko ka fada musu ba za su dawo cikin musulunci ba amma za su ce ƙarya ne ba su yarda da wannan ba dan dariƙa zai ce maka bai yarda da cewa akwai wani salati da ya fi ƙur'ani ba shi bai yarda ba amma kaga malaman sun sani kuma sun yarda suna wa'azi da shi amma shi bai yarda ba saboda wannan magana ta saba wa fitararsa amma saboda ya riga ya samu kanshi a cikin matsala ta yan bid'a za shi ta kawo mai shigoyin da zai wayi gari a jumlace ya yarda da su da aka kuma za a faɗa mai tafasil din don daman manufa ya yarda da su shine a ci gaba da kwace mai kuɗaɗe ana ainihin wato shirya bukukuwa shi kenan an mai da shi kawai hanyar samun wato madad na kuɗi to irin waɗannan su ne yake ishara akan cewa ahadul umma ɗaiɗaiwan mutane a cikin al'umma ba za su iya faɗan waɗannan magana ko su ƙudurce su ba wa kuntu ufattishu ala sunnatil mahda na kasance ina bincike game da tsantsagwaron sunna sunna anan wato aqida fi musannafatil mutakallimin min ashabil imami ahmada alal khusus a cikin littafan waɗanda suka yi magana game da ilmul kalam daga cikin wato mazuwa Imam ahmad wato masu mazhabinsa lishtiharihim bi mansusati imamihim fi usulin aqaid saboda sun shahara da kawo maganganun limamin su shi ibnu hanbalin din game da aqida kuma ibnu hanbalin ya shahara da cewa malamin aqida ne na gaskiya fala ajidu indahum ma yakfi sai zama suna bayan imamu ahmad din wanda suke danganta kansu ga mazhabinsa kuma waɗanda nake tsammanin tunda sun ce su hanabila ne zan samu maganganu wadatattu game da aƙida a cikin su sai zama fala ajidu indahum ma yakfi ba na samun abin da zai wadace ni a wajensu wa kuntu arahum yatanaqaduna kuma sai na kasance ina ganin suna yin tifka da warwara ya ci gaba da bayani ila an kala har ya ce fa'iza jama'atu baina aqawilil mu'tazila wal ash'ariya disanda da na hada tsakankanin maganganun ainihin wato mu'tazila da ash'ariya wa hanabilatu bagdad da kuma hanabila mutanen garin bagdaza su ne wato masu mazhaban hambaliya din na Ahmad bin Hanbal wa karramiyatu khurasan da kuma karramiya mutanen Muhammadu dan Karram wannan ba khurasani wanda wani batacce ne ya da mazhabi ya fi na ainihin wato ash'ariya muni wajen sifat ara ijma'a haula ilmutakallimi na fil mas'alati wahida alama ma yukhalifu dalilan akali wa aqli sai naga duk waɗannan mu'tazila da ash'ariya da hanabila yan bagdad da karramiya yan khurasana sai naga sun yi ijima'i akan matsala kwaya ɗaya duk sun faɗi magana iri ɗaya. amma kuma magana ta su gaba ɗayan su ta saba wa abin da dalili na hankali da dalili na ƙur'ani da suna ya faɗa su'uni zalika sai wannan ya bakanta min rai in ji malam abdullahi bin hamid ina ta muna bin magana shi wa a azallu zanu, huzunan laye alamu kun illa Allah sai na ainihin zama ina ta bakin ciki bakin cikin da ba wanda ya san yawan shi sai Allah bakin ciki ya cika min zuciya ila an kala har zuwa inda yace ila an qaddara Allah subhanahu wuqu'a tasnif al-imami imami dunya fi yadayya har zuwa lokacin da Allah madaukin sarki ya kaddara littafan limamin sai badali yace limamin duniya littafan shi suka fada hannuna qubaila waqi'atihi al-aqirati qalil kusa da ƙarshen waqi'atsa wato a ta ƙarshe ta kama shi nan gab da lokacin ne ni kuma tafan suka fada hannuna fawajattu fihi ma yabharuni fi muwafaqati fitrati sai na samu abin da yake ya bani mamaki albahara mamaki wanda zai sa ka zuciyarka tana zabura wajen dacewa da fitrat sai na gama ganganu sun dace da fitrar da Allah ya halicci mutum salima lima fihi min azwil haqqi ila imati sunnah saboda abin da ke cikin littafan nashi na danganta gaskiya zuwa ga limaman sunna wa salafil umma da magabatan wannan al'umma sahabbai da tabi'ai ma mutabaqatil ma'quli wal manqul da kuma dacewa da abin da yake hankali ne ke lura da shi da kuma abin da yake an ciro shi daga cikin nas mai ibn taymiya mutum ne wanda yake yana da ƙwarewa musamman wajen iya daidaita bayanai da fahimtar cewa nassi bai saba wa hankali nan hal littafi yake da shi ga sha nan mujalladi goma sha biyu dar'u ta'arudul aqli wal naql kuma ko nan cikin ainihin hamawiya za ku tuna sanda mala yake karatunta rahimahullah akwai inda aka zo min tamiya kokarin waffaka tsakanin cewa babu sabani tsakanin hankalin masu hankali da kuma cewa Allah yana sama ga nasoshi kuma suna cewa Allah ya tare da mu ga wanda kuma suke cewa an kai kana kusa ga Allah ga wanda suke cewa kuma Allah yana ganin mutu yana ganin duk abin da kowa yake yana jin duk abin da kowa yake ya wafaka wannan nasoshin gaba daya ta yadda ya fitar da su babu wani iskali akan kowace kwaya da ka duk wanda yake da hankali salimi wanda ba dan wiwi bane ba tababbe bane ba wanda yan bid'a suka riga suka gama damalmala hankalin shi bane in ya kanta bai baibin tabiya babu shakka zai samu waraka a cikin shi to irin haka ne wannan malami ya samu kanshi a ciki shine yake cewa fabuhittu zalika sai gaba ɗaya na rude wato rudewa ta ainihin fahimtar abun sururan bil haqqi rudewa ta fahimtar gaskiya dan ba ba rudewa ce ta wato rasa abin da zai yi ba ko amma akwai daɗin da in ka ji shi sai kamar ka rude kamar na wancan hadisi na bukhari na da Allah da manzo Allah sallallahu yake kwatancin cewa mutumin da raƙuman shi suka bata ko da in ya gansu saboda farin ciki sai ya ce ma shi Allah ne kaga rudewa ce ta farin ciki ta kawo mishi wannan ina fata an fahimci wannan to shine irin nan yace sai na rude saboda farin ciki wa farahan bi wujudi dallati lati laysa li faqdiha iwad da kuma samun ainihin wato dalla wannan abu da ya bata wanda babu abin da zai zama maka makofin sa to jama'a mu tsaya mu kalli wannan magana da kyau wannan magana ce fa ta wani malami wanda kunji ya iya bincike a cikin littafai ya san maganganun magabata ya san maganganun mutakallimun ya bu littafai da marahib da maganganu da ra'ayoyi na asha'ira da hanabila a bagdad da karramiya da mutazila da rubuce-rubucen malaman da ya ce ana ganin su a matsayin limamai amma duka bai samu gaskiya a ciki ba sai da ya zo kan littafan manhajin salafiya shi sa kullum har malam ya rasu kullum abin da yake cewa ba wai tarin ilimi ba a kan me kake karanta da wannan ilimin a ina ka tsotso shi suwaye malaman da suka saka akan manhaji na gaskiya shine abin da zai tsiratar da kai mu duba mu ga duk da haka bai samu tsira ba sai da ya kanta tafai ibn timiya sannan ya samu waraka shine irin magana da nairan nan cewa galibin ma'anan malam albani rahimahullah sanda muka haɗa shi a matsayin mu na ɗalibai galibin mu mun iya tada baki wasu sun yi diploma Ko sun yi digiri ko sun haddace alkur'ani ko sun yi katun zaure mai zurfi amma duka muna ɗauke da buhuhuwa ne na jari bola wato a cikin shi akwai algaswar sami in ka ɗauko buhu na bola jama'a ka ci ko buhu 50 kg na bola za ka ga nauyi sannan kuma abin da ke cikin shi na alheri ɗan ƙanƙani sai dai wari da bola da tsutsa amma a cikin haka mai jari bola zai cakwalkwala ya cakwalkwala sai ya fitar da wasu abubuwa da a ce sun yi kilo guda a ba shi ɗari biyu to duka a lokacin yara abinda da muke ɗauke da shi ke amma da muka gamu da malam muhammadu awwal adam albani allah ya ji shi da rahama ya ɗaura mu akan manhaji na gaskiya ya fara tace mana wannan buhun bola ya dinga ainihin fitan mana da abubuwan da ke cikin shi kullum ka zaura gaban shi sai ka ji ka gyara wani kuskure da kake a kai na fahimta ko na manhaji ko na fassara ko na ainihin kai ko na rayuwar duniya ba ba mu gushe ba Allah yana mana wannan ainihin wato fatahi ta hanyar wannan malami har zuwa ran da Allah ya kwanan shi sai da ya ban mu alal mahajjatul bayda akan hanya tafarki na kwarai tafarkin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da aka alherin Allah ya kai gare shi Allah ya maye mishi ladan wannan aiki alkhairi da yi Allah ya wanzar da sadakatul jariyar shi har zuwa yawmat talati kaga shi yasa yake da kama kwarai da wannan malami ibn taymiya wajen tsayawa da jajircewa akan gaskiya da kuma wajen samar da salo na wanzar da gaskiya ko da bayansu da kuma yadda wannan malami ya karanta tafai bin tamiya sai ya shamu shari'a haka za ka samu labaran nan a malamai da dama waɗanda malamai ne ba amma daga sanda suka samu suka ji kasusuwan mala albani wani kwaya uku kawai zai ji su za su buɗe mashi ƙofa wadda da rufa take a gaban shi cikin duhu bai san take ba ta haska mashi fitilla ya ga inda ya kamata ya bi nan da nan sai ka ji Allah ya sa ma ilimin shi albarka sai kaji Allah ya ba shi fatahi sai kaji ji an ji labarin shi shi ma so dama yana da karatu yana da imkaniya ta ilimi yana da lugal arabiya yana da kwanduwar bincike yana da jajircewa amma bai samu da ya tsara shi akan manhajin salafiya ba bai samu da ya tsara shi akan gaskiya ba da haka sai ya tafa gammiya ya tihu fil wudiyan ya faɗi ya tashi a cikin fagage daban-daban to Allah maɗaukin sarki in ya mishi gamdakatar yana haɗuwa da kasusuwa irin na sumala albani kawai shikenan sai ya samu ki wanda zai buɗe mishi rafaffiyar kofar nan da damar mu haka muka samu kanmu ba ma mu ɗalibai da muke zaune a gaban shi muka koyi karatu gaban shi ba waɗanda ma suke nesa har a wajen ƙasashen namu na Najeriya ba shi sa ya ku wanda kuke ta hassada kuke ta bakin ciki da gaba al'amarin ya wuce da kuke tsammani al'amarin Allah haka yake yin shi kai kokari kawai kai ka ci riba taka rayuwar ka bar wani can wanda Allah ya mishi wata baiwa waɗanda suka ga suna son irin baiwar shi su ci amma ka tsaya faɗa da gaba babu abin da zai ja maka yan banda bakin jini da da bakin hali da ciwon zuciya da nunkufarci zaka je ka mutu kawai da bakin ciki babu abin da zaka ƙari da shi a duniyar nan ko a lahira game da wannan don shi mai hasada wato yana so ya ci gyaran Allah ne kenan bai yi da rabon da Allah ya yi ba shi ko Allah a tsare shi haka yake raba baiwar shi kuma baya gwara wani da wani wajen bayarwa kamar yadda ya ba da labari cewa za a koma gare shi ɗai ɗai laƙar ji muna furadan kama halakana ku za ku zo ɗaiɗaiɗai kamar yadda muka halice ku ɗaiɗaiɗai ba ma halice ku in comparison to other halittu ba kowa ka Allah ya halice shi shi kaɗai fardan to kuma in Allah tashi bashi baiwarsa ko ya tashi tsara mai rayuwarsa ko fayil din abubuwan da zai yi na ajalihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'idin za a yi mishi ne ba tare da an yi reference ga wani fayil ba da ba to dan me zaka zo kana kokarin kai kuma sai ka yi abin da zai bata maka naka dan imanin ko naka aikin kuma Allah ba zai dubi wannan ya canza abin da yi ba kaga mai hasada shine a tarare kenan kamar da malamai suke cewa hasada shine laifi na farko da aka saba wa Allah da shi domin abin da ya sa iblis ya kiyada da abin da Allah ya yi na karrama annabi adam shine hasada ya ambata karar cewa ya za a yi a ce ya sujuda ga wanda aka ainihin wato halitta daga daga daga yumbu to haka su ma suke cewa ya za a yi murin suna wa wani malami da taso kwanan nan a gaban mai taso fa ya za a yi murin suna wani malami da ce babu ruwan shi da kungiyar mu kawai shi ya fi kowa iyawa kaga duk wannan hasada ta irin magana iblis Allah ya shirye da mu wannan magana ya ce ka duba ta a littafin risalatun qasira fi Fadli sheikh al-islam ibn taymiya wa mahabbati ahli al-ilm lahu littafi dan kankani da aka rubuta wajen falala ibn taymiya da kuma kaunar da malamai mazuwa ilimi ba malamai masu ya zuciya ba malamai mazuwa ilimi suna kaunar shi kamar da mun tabbatar da malamai masu ilimi tabbas suna kaunar mara albani za mu ambaci sunayensu a cikin rubutun nan malamai wanda suka kaunace shi suka nuna mashi kauna irin su malam bawa mai shinkafa Allah ya ji kai shi irin su malam sa'idu na Kano na sa'idu mai kwano na Kano ko na eh, da da da da makamantansu insha Allah waɗannan duk za mu ambace su da irin alheran da suka ainihin wato yi na nuna kauna gare shi wannan magana ya ce a duba ta a wannan littafi na malam abdullahi ibn hamid al-shafi'i a cikin shafi na goma sha biyu zuwa sha hudu tahqiq muhammad al-shaibani tahqiqin malam muhammad al-shaibani wanzur al-uqud ad-durriya ka duba kuma tafin al-uqud ad-durriya littafin nan jama'a ya kamata kowa ya karanta shi al-uqud ad-durriya shafi na 300 da ainihin wato shafi na 503 zuwa 504 da kuma al'alamul aliyya a cikin shafi na 33 da kuma arradul wafir a cikin ainihin wato shafi na 190 da ainihin wato shidda wannan ita ce magana da ya ɗauko kenan daga wannan malami abdullahi ibn hamid ash-shafi'i ta tike a nan insha Allah ina ganin za mu saurara a nan saboda gaba ce kuma akwai bayanan da darakta yake so ya gabatar insha Allah nake cewa abinda muka faɗa daidai Allah madaukin sarki ya ba mu ladan faɗin sa da kuma dama aikata daidan da ke cikin sa kurakurai kuma Allah madaukin sarki ya gafarta mana su ya rangwanta mana Allah ya ba mu dama ko mu ko waɗanda suka fi mu ilimi su gyara su a gaba Allah kuma ya ainihin wato jikan mala albani da rahma da shida matarsa ummu abdul barri da ɗansa abdullahi ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum